Shirin zamantakewa ne kowa ya saurara don Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa. shirin da ke tattaunawa kan matsalolin da ke janyo tarnaƙi wa zamantakewar al'umma da zaƙulo hanyoyin magance su don samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jan linzamin shirin. zamantakewar mu yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da irin gudunmawar da 'yan jarida ke bayarwa wajen haɗa kan jama'a da ke da bambancin addini da ƙabila. In mun lura muka cewa level talauci ya yi ƙasa a cikin watan Ramadana. Saboda menene ko ya kuma zuwa ga Allah ana istighfari ana hailala ana ciyarwa ana ba da sadakoki talakawa marasa galihu suna jin daɗi ana so bayan ko watan ramadana ka ci gaba da haka. Mu 'yan jarida mu kowa ne. mu muna aiki ma al'umma gaba ba wai muna aiki ma christians ko muslims ba muna aiki inda muna aiki ma kowa ne ya kamata mu ja kowa tare Manema labarai ko 'yan jarida suna cuɗanya da kowaɗanne irin mutane, manya ko ƙanana, masu mukami a matakai daban-daban na mulki da talakawa, da masu arziki har ma da waɗanda ke da bambancin addini, ƙabila ko jinsi. A ƙa'idar aikin jarida yana da muhimmanci kwarai ɗan jarida ya yada labarai waɗanda za su kawo haɗin kan al'umma da fahimtar juna, musamman a Najeriya da ke da ɗimbin al'umma suke kuma samun saɓani saboda rashin fahimtar addinan juna da ɗabi'unsu. Kan haka ne a karo na farko tun kafa kungiyar 'yan jarida shekaru hamsin da ta gabata a jihar Filato, kungiyar ta shirya taro na karkare azumin watan Ramadan, inda ta gayyato malumman Islama da na Krista da sauran al'ummomin da ke da addinai daban-daban don jin wasu kalamai daga bakin malumman addinin Islama don ƙara fahimtar abin da addinin Musulunci ya ƙunsa. Sheikh Umar Faruk Muhammad na'ibin limamin masallacin Fiber a birnin Jos shi ne ya jagoranci gabatar da jawabi a wurin taron. Lalle ne shi wata Ramadana wata ne da yake sa mutane su zamanto sun zamanto mutanen kirki su zamanto mutane masu gaskiya da kuma ya zuwa ga Allah. A yau duniya kowa wanda suke ce su masu ilimi ne suna kokari su ga cewa sun samar da kwanciyar hankali da zaman lafiya da tattalin arziki ya tashi a duniya amma sun manta cewa alkur'ani ne a cikin sun manta ta su duba alkur'ani ya kamata su duba domin idan mun bar yanayin Allah Allah sai ya canja mana mun da zuwa ga Allah Allah ma sai ya canja mana in mun lura mu ga cewa talauci yayi ya level talauci yayi kasa a cikin watan Ramadana saboda mene ko ya kuma zuwa ga Allah ana istighfari ana hailala ana ciyarwa ana bada sadakoki talakawa da marasa galihu suna jin daɗi to ana so bayan ko wata ramadan ka ci gaba da haka kuma shi wata azumi wata ne da ya zamanto wata ne da zai gadin al'umma su zamanto mutanen kwarai kuma ina daga cikin sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutum da ya azumi wata ramadana Ina da wasu ɗabi'u marasa kyau ya daina su ya ci gaba da alkhairi bayan ramadan to wannan alama ne na Allah ya karɓa azumin bayan Allah amma idan ka koma ruwa to wannan alama ne da cewa Allah bai karɓa azumin ka ba kuma ana jan hankali ga musulmai cewa lalle ne shi wato azumi wannan da Allah ya bamu nan wata ne mai daraja da ya ba wato musulmai da bai ba kowa da kowa ba na farko a cikin aka ba mu wata fiyayyen wata ramadana a cikin shi aka ba mu fiyayyen dare dare laitul qadari a cikin shi aka ba mu fiyayyen littafi alqur'ani a cikin shi wanda ya kawo littafin shine fiyayyen mala'ika mala'ika jibrilu wa aka wa fiyayyen annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su aka zo littafin da shi fiyayyen al'umma mu ne al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka idan ka samu kanka a cikin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka gode wa Allah ka gode wa Allah ka gode wa Allah to wannan shine sago kuma har ila yau shi azumi yana kanta da mu zaman lafiya mun ji ne annabi ke cewa idan tsokane ka an ce an yaƙe ka ko tsokane ka ko an zage ka kace menene inni sa'im ina azumi ina azumi ina azumi to haka ake so ka ci gaba ka gani ina kanta da mu zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma azumi an fara shi ne ba mu muka fara ba can al'ummomi da suka shuɗe sun fara azumi ba kama aka fara azumi ba amma namu daban yake da sauran azumi domin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam na cikin mu da haka muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala Sheikh Umar Faruk Muhammad kenan na'ibin limamin masallacin fiber da ke garin Jos malamai da pastor Hukumomi musamman ma na gwamnati suke da haƙƙin samar da tsaro a al'umma. To sai dai kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Filato Musa Ibrahim a shams ya ce dole ne sai an haɗa gwiwa. ‘Yan jarida sun yi rawan a zo a gani, saboda aka ce za a ci gaba da wariya, aka ce za a ci gaba da su da mu ba za a samu ci gaba ba al'umma. Dama yana da kyau mutum ya daraja addinin wani, ko bai da addinin ba. in da Allah ta'ala yana bukatan kowa da kowa ya zama musulmi ba sai ya tuntubi kowa ba saboda shi ba shi da abokin shawara amma amma ta hanyarsa ta ikonsa yasa akwai kiristoci akwai musulmai akwai ma masu addinin gargajiya wannan rawar da nuj rashin jihar plateau ta yi rawan a zo a gani ne muna saka zaton wasu ma za su yi koyi da wannan saboda su ma su gani yana da kyau a matsayinmu na gwamnati na jihar filato. a ƙarƙashin shugabancin shi mai girma barista kalin manasa muftuwan muna yaba mu wannan tsari da aka ɗauka da wannan salu wadda shugabancin ayuku fasfo ta ɗauka domin haɗa kan mutane na jihar plateau ko musamman ku 'yan jarida kuna da mahimmancin rawa da kuke eh, takawa a cikin al'umma oh, in kuka dauki wannan salon kaga jama'a su ma za su dauke ta saboda haka muna cewa wannan tafiya ne mai kyau mai daraja ce ko muna saka zaton wasu ma za su yi koyi da ita gwamnati ta dauka yan jarida sun dauka yanzu al'umma su ma suka dauka kaga yazo da sauki dama ba mutum ɗaya ne ke wannan rawar ba ah. kowa ne kamar rawar mata ne aka kai hagu ai dama yau kada mutum ya tsaya a guri guda ya ga kawai shi da ya tsaya kawai shi kenan yau an aka ci za sai a hura Shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar Plateau mace ta farko da ta rike kujerar tun shekaru hamsin da kafa kungiyar Madam Ayuku Paspo ta kasance ta farko da ta kirkiro wannan tsari na haɗa kan musulmi da Krista a lokutan ibada. Ta ce ya kasance shirin da za a ci gaba da shi don fahimtar juna. Kamar mun da aka ife ma Jos ba mu san wannan bambancin bambanci ba. Amma ya ya kai lokacin da an zo an shiga crisis ɗaya akan ɗaya uh, ya kai kuma lokacin da ba ma zama tare da ya kamata kuma mu 'yan jarida mu makowa ne mu muna aiki ma al'umma gaba ɗaya ne ba wai muna aiki ma christians ko muslims ba muna aiki inda muna aiki ma kowa ne ya kamata mu ja kowa tare kuma kaga uh, addinin nan guda biyu christianity da islam su ne kaɗai muka sani mun san wasu suna nan da ba su nuna kansu ba so dole ne in abin da zama mutum daya a yi daya in ka tuna last year mun fara carols kuma da muka yi carols mun insistin cewa duka members ɗinmu wanda suke sallah da wanda suke zuwan church duka a zo tare don jama'an plateau gaba daya su ganmu muna tare ba wai sai mun yi report ne sai mu nuna muna tare ba za mu je mu zo a gidan rediyo muna ce a yi zaman lafiya in ba gan mu muna zaman lafiya ba in mutane ba za su yi da ba don ka san dan jarida don duk abin da ka faɗa ko a anguwa ana so a ji mene dan jarida ne ya faɗa mutane za su ce gaskiya ne so ya kamata duk abin da za mu yi in mun nuna cewa haka ne zaman tare haka ne religious tolerance mutanen da suke respected din suna jin musulman suka ji haka din su ma za su doka cewa a'a ai dan jaridan nan haka ya faɗa kuma haka suka yi abin da ya samu kai wannan program din kenan kuma Allah ya da za mu ci gaba za mu duba wasu abubuwa kuma da ya za mu yi tare ba wai mu saya kawai wai domin lecture yau sai mu rufe ba ya kamata a dangantakanmu da juna mu nuna cewa muna tare don duk duniya gaba daya su san muna tare da haka muna bege cewa nan gaba za samu zaman lafiya a plateau don abin da muka yi a NUG. Shirin Ita ma hukumar 'yan sandan Najeriya ta kasance a wurin taron, inda mataimakin kwamishinan 'yan sanda Usman Adamu, wanda ya yaba da irin wannan haɗin kai, ya ce zai taimaka musu kan aikinsu. A hal shi kwamishinan Fosil lokacin da ya karbi wannan saƙon ya yi farin ciki ya kuma nuna goyon bayansa ga bisa wannan umarni da, aka gayyace shi. Kuma ya umarce ni da akan cewa in faɗa wa su ƙungiyar 'yan jarida akan cewa a halkar yana tare da su kuma yana goyon bayan su a duk abin da suke yi kuma idan duk suna da wani korafi ko wani abu kofarsa abu da take akan a zo a same shi dai ji wannan kuka koke-koken su don ya samu ya magance shi kuma bayan haka ya mika yana mika kuma godiyansa ga kan cewa wannan abun a ci gaba da shi don dai shine zai hada kan al'umma ga baki daya kuke fafutuka idan matsala ta taso kuke kawo dauki yaya al'umma za su samu wannan zaman lafiya ya za su hada kansu domin kuma su rage muku aikin inda a ce yanda wannan su kungiyar yan jarida suka yi wasu kungiyoyi suna yin wannan abe badan kuma duk ah, tunda duk wannan kogoyin akan samu mutane ah, ah, masu addinai daban-daban duk in aka zo waje daya suka hadu suka ce da a yi wannan abe badan kaga an kawo mutane fanni-fanni daban za su fahimci juna kuma za a gudanar da komai da komai cikin kwanciyar hankali mutane za su ta cewa eh gaskiya nan abe badan da ake yi din wasu ne a waje suke cusa ra'ayi ma mutane shine ake samun tashin hankali da sauran sauransu a kofan yan sanda a bude take ga duk wani abun da suke ji ko wani abu suke gani da sauransu don Allah kofa a bude take an bada numobi kala kala akan su kira wannan numobin su faɗa ma yan sanda za su yi responding kuma su je wannan wajen don su tabbatar cewa an dakile wannan abun kafin ma ya bazu a cikin gari mataimakin kwamishinan yan sanda Usman Adamu kenan dan Allah ku zo mu hanyar gyara baya ku tattaro yan Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. Allahu ya kare mu